Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki har wa yau dai tare da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga. A yau ɗin kahin sarkin noma ya fara gaya mana abin da yake nomawa a wata ƙasar waje kuma kahin mu shiga batun rikicin hilani makiyaya da manoma sarkin noman zai ƙarasa bayanin da ya faro yi a makon jiya akan kiwon dabbobin da yake yi. kamar da na ja miki babu mai saniya wanda a cikin jihar ta wanda naka zuwa saniya ta ta birge ne fiye da wanda na bari gona na hmm. Shanun da suke gonana ana kula da lafiya su yadda ya kamata ana kuma ciyar da su yadda ya kamata. Hmm. Saboda haka makiyayan su kuma su ma suna alfahari da zama tare da ni ni ma ina yi tare da su. Hmm. Sannan kuma ba wai gona na kadai ba na gaya miki cewa ko ba fulatani ne ko ba haushe yake da shanaye a ariyan tsame inda ya yi iyaka da ni to yana da abin da yake karu da mu don kin ga kamar yanzu dai babu tafki mai ruwa can to amma dam dam din nan da ce miki na yi guda biyu ko wani yana da ruwa kuma duk filatanin da yake nan nan yake kai dabbobin shi sha ruwa ba kuma cajin shi aka yi kogo ba biyan komai saboda zaman mutuncin da muke tsakanin mu da su sannan kuma ba taɓa samun di ba duk zamana wani babban manomi ba rana ɗaya da aka samu matsala tsakanin ni da fulani ga su suna kiwon dabbobi inda gonaki na kuma ni ma ga ina dabbobin to dabbobi na ko kai na ba su na ba saboda ko ba don komi ba duk inda za a bi a je gona na to na yi da dabba ka zuwa can in wurin ce zuwa shan ruwa ne na mata hanyar da za ta je wurin ta kai ga ruwa ta sha in wurin kiwo ne na keɓe musu inda za su je su yi kiwo saboda ka kin ga wannan tun daga su da isasshen wurin kiwo zai wahala su yi mini ɓanna. sarkin noma shanu kawai kake kiwo ko kuma akwai sauran dabbobi. ina kiwon tumakai ina na shanaye ina kuma da awakai wanda iri ne na tebo su daga wata gona wanda gwamnatin tarayya ta keɓe su su musamman iri ne aka yi a zugu a cikin ah, jihar zamfara so akwai inda gwamnati ta keɓe kai gidan awakai ne kawai so idan kana son iri mai kyau kakan je wurin kuma ban tsaya ga nan ba kin san da tun da mun yi iyaka da ƙasar Nijar gane kuma birnin Kebbi nake saboda haka ba wuya na je wani gari da ake kira tukunin suna nemo shanayen su a can su kuma shana na ana kira su Azawak wannan shanu azawa a Nijar kaɗai suke da su kuma na binciki tarihin su cewa sun yi kokarin samar da wannan iraruwa fiye da tsawon shekaru hamsin da sun ka wuce so na je na bi ta balle yara na shiga damana na je a bankuku na je tukunin <laughs> lallai ka shiga Nijar sarkin eh? noma na ce lallai ka shiga Nijar sosai to kuma tsayayen baki wani abin da bai sani ba ina da gonar dankalin turawa da na yi ta a bankuku a can kasar Nijar. Da yadda na ga cewa munan bamu da inda muke sa nan dankalin turawa arewacin Najeriya in ba Jos ba. Jos da Zaria kaɗai suke yi, to amma ni na je har ban kuku na ya gona, ki dubi birnin kabi ki dubi ban kuku inda ke sai na shiga balle yaro in tai ban kuku. <laughs> Sosai kam ka shiga Nijar sosai. Yawwa saboda haka kin ga can na samo irin wannan shanu da ake kira azawak. So in shanu ne masu nono mu yanzu ana arewacin Najeriya ba mu da shanayen da suka kai wannan azawak naku nono sannan kuma an riga an fidda su suna jurewa da yanayin zafi tunda sun saba da zafi so ko na kawo su birnin ba abin da zai musu don haka kinga ga ina da su sarkin noma mun waye gari yau duk inda aka duba za a ga rikicin manoma da makiyaya da can ma akwai amma jehi jehi ba bai yi tsanani kamar yanzu ba a ganin ganinka menene musabbabin wannan matsala tsakanin manoma da makiyaya kuma yaya kake ganin za a eh. magance wannan al'amari abin da ya kawo wannan matsala kamar da nake gaya miki tun farko mu da muka tashi muna yara mun waye gari mun san cewa akwai mashekari inda fulani ne kawai za a bar mu jeji su je can su yi bukokin su lokacin damina su zamna can kuma akwai burtali da ake musu da zai kai su daga wanga daji zuwa wanga daji ko daga wanga gari zuwa wanga gari to mai yawancin waɗannan burtula ɗin stock root ɗin an toshe su sai wani ya zo saboda sha'anin siyasa hanya ce ta shanaye inda suke bi suna wucewa amma lokacin siyasa sai ce su adda gwamnati sai je mai da wurin nan gona ya hana fulanin nan su bi su wuce fulanin nan idan suka mamaye wuce suka samu sa'a cikin dare suka biyo inda hanya ta tsaya suka ratsa gonar shi ta ga shi ma in ya gansu nan wani fitina ya tashi wannan shi yake haddasa fitina tsakanin makiya da fulani sannan kuma na biyu su kuma cikinsu akwai wanda ba su jin magana ah, akwai kuma wanda yake ya noma gona ta yi lokacin ɗiba abinci ya abinci ne ya isa ɗiba ko dai yawan aiki wani wuri ko ko a'a da niyya sai ta kwashi kayan gona ne tun fulani na je gona nan kaɗan kaɗan a samu inda dabbobi ne karuntu masu faɗa ciki idan suka faɗa daidai da ya gani ke ganin fitina tashi za ta amma in ya kwashe kayan shi lokacin da kowa kwashe nashi ke ga ainihin ba za a samu fitinan komi ba. Ba iyakacin wannan bayanin kenan ba a kan rikicin manoma da makiyaya. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ƙarashin wannan shirin da fatan manoma da hilani makiyaya za su kasance tare da mu a makon na gobe, haka kuma da fatan za su sanya kunnuwan basira su saurari ƙarshen shirin. domin su ƙaru kuma su anhwana da shawarwarin dattakun da sarkin noman na jihar Kebbi ya bada kan rikicin makiyaya da manoma. yanzu a madadin sarkin noman na jihar kebbi alhaji muhammadu hakimi jiga da wadda ta hada mana sauti juri leathers gresham ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata